Masu sauraro alaikum shirin matasa ne na yau da gobe ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da ma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM da wasu tashoshin na FM ɗin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya FM ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatar muku da shirin. Maryam Bashir Bugaji. Safinatu Sada dangi. Sai kuma ni Usman na Ahmad. Yau Laraba 23 ga watan Agustan shekarar 2017 a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari za mu yi magana ne akan dawowar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Inda ya mai da hankali a jawabinsa na komawa gida game da muhimmancin haɗin kan ƙasa da zamanta a dunkule. A shekara ta biyu da uku, A shekara ta 2003 bayan na shiga harkokin siyasa marigayi Odumego Ojukwu ya same ni har gidana a garinmu Daura inda muka yi kwana biyu tare muka kuma raba dare muna tattaunawa akan matsalolin Najeriya. ya ce ko kaɗan ba a bari wani ɓangare ya sake kiran a zo a buɗa don ita gwamnati ta ce samsam babu sauran gada-gada. Tabbas dukkan shugaba na kwarai ya san sai ƙasa ta zama dunkule waje ɗaya za ta ci gaba. baya ga wannan zamu kawo muku amsoshin tambayar da muka muku na yadda kuke kallon lamarin dawar shugaban kasar sai kuma mu leƙa daga baya wajen ɗan iya. sai kuma masu fashin baki da za su shigo shirin yin filla-filla da jawabin nan na ah, shugaba buhari game da haɗin kan najeriya a matsayin ƙasa ɗaya. bari mu fara da jin amsoshinku bayan mun tambaye ku ne da kuka kalli lamarin haɗin kan ƙasar da shugaba Buhari ya mai da hankali a kai bayan komawa gida. Sakon farko daga Ado Turaki Askira ya ce a gaskiya ni a gani na mai da hankali da shugaba Muhammadu Buhari ya yi akan haɗin kan ƙasa a jawabinsa ya yi daidai domin ai hannu ɗaya baya ɗaukan jinka da wannan nake kira ga masu gangamin a raba ƙasar da su yi nazari su duba su ga me jiya ta yi musu balantana yau. Gani ga wane wai ya isha wani tsoron Allah. Sai Hafizu Balarabe Gusau ya ce tabbas dukkan shugaba na kwarai ya san sai ƙasa ta zama dunkule waje ɗaya za ta ci gaba da kuma samun zaman lafiya da wadatuwar tattalin arzikin ƙasa wannan shine dalilin da ya sa shugaba buhari ya mai da hankali wajen kira a zama uwa ɗaya uba ɗaya sai ibrahim rabilu tsafe ya ce ai hakan na da kyau kuma dama hakan ya dace domin ko kamar amurka shugaba buhari ya mai da najeriya tabbas idan wani yanki ya fita to bai yi abin a zo a gani ba fatan mu dai allah ya kara masa lafiya sai kamal aminu ya ce abin da ya sa ya fi mai da hankali hankali akan haɗin kan Najeriya shine a duk wani abu da shugaba zai yi wa talakawa idan har bai sa an zauna lafiya ba to bai yi komai a wajen al'ummarsa ba. Ahmad Muhammad Lawal ya ce a gani na saboda shi ne kalubalen da ke tunkarar mu wacce ta fita matsalar tsaro haɗari kasancewarsa tsohon soja wanda ya yi yaƙi lokacin basasa ya san haɗarin rashin haɗin kai. Sai kamarad Muhammad Fulka ya ce salam yau da gobe a gani na dalilin da ya sa shugaba Buhari ya fi mai da hankalinsa akan haɗin kan ƙasa baya wuce nuna tsana da kyama daga wasu al'ummar ƙasa zuwa ga wasu misali kalaman jagoran Biafra da kuma kalaman ƙungiyar matasan Arewa kuma mun yi na'am da wannan jawabi na shugaba adali insha Allah Najeriya za ta ci gaba da zama a matsayin ƙasa ɗaya. Abdurrashid Sani Kaura ya ce salam yau da gobe shi haɗin kai wani abu ne mai daɗi kuma yana taimakon mutane kowace nasara tana buƙatar haɗin kai ku tashi lafiya. Sai a bakar Sadiq Goni Kanumbu Allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce Assalam yau da gobe ni a nawa ganin shugaban ƙasa yana tsoron ɓarkewa yakin basasa ne ganin cewa matasan Iba sun ba wa mutanen Arewa wa'adi haka su ma matasan Arewa sun baiwa ƙabilar Iba wa'adin barin Arewa. Sai Abubakar Sabi'u Sabuwa Katsina ya ce hakika wannan wani babban alkawari ne da suka ɗaukar wa kansu shekaru da dama da wani shugaban al'ummar Ibo cewar Najeriya za ta ci gaba da kasancewa ƙasa ɗaya dunkulalliya yana ganin wasu tsirarun al'umma na neman sa shi ya karya wannan alkawari dole ya gargaɗi gare su. Sai Linus Emmanuel da Usman Yusuf Gombe da Mansur Babangida na faɗa suka ce salam yau da gobe dalilin da ya sa shugaba muhammadu buhari ya fi mayar da hankalinsa kan haɗin kan ƙasa a jawabin da ya a ranar da ya dawo domin sai da haɗin kai a ƙasa idan babu haɗin kai mulkin ma ba zai yiwu ba allah ya ci gaba da haɗa kanmu a najeriya amin sun amin. babani basko azare ya ce ni fa a gani na raba najeriya ba zai haifar mana da mai ido ba gwanda matan da wuri mu yi karatun ta natsu mu ci gaba da zama ƙasa ɗaya al'umma ɗaya kamar yadda tun samun 'yancinmu daga turawan mulkin mallaka. sai mamman umar usman ya ce saboda ya lura bayan tafiyarsa wasu marasa kishin ƙasa suna nema su musge masa shukar da ya yi shekara biyu baya. Sai Umar Miyatta Allah Shangom Allah sa na faɗi sunan daidai. Ya ce yau da gobe ai da cikin gida ne sai an samu haɗin kai kafin zaman lafiya ta biyo baya a cikin harkokin gida. kuma su tafi a daidai don haka Allah ya taimaki Baba Buhari. Sai Alhaji Umar Foreba Gashuwa ya ce mai da hankali akan haɗin kan ƙasa da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya fi baiwa fifiko akwai abin da ya hango don komi na babba ya fi na yaro. Sai Maryam Abubakar ta ce ai baba ya yi abin da ya dace saboda ana ganin karamar magana sai ta zama babba don shi ya san illar tashin hankali. sai adam jidda ya ce saboda babu abin da ya fi zaman lafiya daɗi da kuma kawo ci gaba a ƙasa allah dai ya ba mu zaman lafiya a duniya baki ɗaya sanusi ibrahim kakumi kkm ya ce salam yau da gobe ni a gani na bai wuce tunanin irin yadda makomar al'ummar yankin zai kasance ba duba da yadda sudan ta kudu ta kasance idan muka koma shafinmu na twitter At Adam underscore Gete ya ce salam yau da gobe duk wata al'umma da bata da haɗin kai to ba za ta taɓa samun nasara ba saboda shi yasa shugaban ya mai da hankali a kansa. Sai at Ahmad underscore Bajoga ya ce ya kamata shugaba Buhari ya mai da hankalinsa akan zaman lafiyar ƙasa saboda duk abin da za a yi in babu zaman lafiya babu ci gaba. Sai at S Bageri ya ce haɗin kan ƙasar Najeriya shine abin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi yaƙi saboda shi dole ne kuwa a matsayinsa na shugaba ya mai da hankali a kai. Sai at Hajja Fatima ta ce haɗin kai yana da matukar amfani wajen zaman lafiya da ci gaban ƙasa ga al'umma. Sai a Shaga shagawan ya ce hakan baya rasa nasaba da yadda ya ga ƙasar take neman faɗawa a cikin tsaka mai wuya. Sai daga ƙarshe Adnura Muhammad ya ce Assalamu alaikum yau da gobe ɓangaren haɗin kan ƙasa shine abin da ya fi muhimmanci a halin yanzu. To mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. To bari mu lallaba mu sami isa lawal na ikar mujiya jiya suka yi da aminin sa dan iya. Yau ma a tushen wata bishiya na iske ɗan iya zaune a ƙofar gida. Na ce ɗan uwa yau kuma me ke bakinka da kake so ka faɗa. Ya ce kai dai kawai barni in huta don ji na nake kamar na dawo daga huɗa. Gashi kuwa ƙasa ta ɗau bikin murna har ma na ji wasu mata na ta guda. Suna faɗin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya dawo ƙasa kuma masu kwashe kuɗin wannan ƙasa babu sauran hada-hada. har ma na ji daga zaman shugaban ƙasa Muhammadu Buhari maganar dunkulewar ƙasa guri guda ya jaddada, ya ce ko kaɗan ba a bari wani ɓangare ya sake kiran a zo a buɗa. Don ita gwamnati ta ce samsam babu sauran gada-gada, balantana ma fata kai ga an faɗa fagen fafutukar faɗa, wanda shi kan kashe ƙasa ya barta babu lada ba la'ada. na ce lallai faɗan iya ƙasa ta ɗau haramin dawowar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari don kasan wasu 'yan siyasan da suka ji shiru sun ɗauki dogon buri wasu kuma ƙiri-ƙiri suka ƙulla mugun ƙudiri su wasu ma har sun fara kaiwa kujerar shugaban ƙasa Buharin hari kawai sai gashi an ce shugaban ya shigo gari ba zato kuma ba tsammani don an ce wannan karamfa wasu ba su ma da koda labari sai dai kuma yana da kyau shugaban ƙasa muhammadu buhari ya zauna tsab ya yi dogon nazari saboda maganar tsaro bayan tafiyar shi London fa ta yi tsananin tsauri. Wasu masu damban dumbuzar dukiyar ƙasa kuma suka ci gaba da tari, wasu kuma suka dinga yawo da ya maɗiɗin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya mutu kawai saboda tsabar sharri. Dan ya ce kuma kana da gaskiya da nima tuni na gane cewa shugaban ƙasa Buhari na da aiki tukuru, don bayan ya bar ƙasar satar mutane fa ta ƙaru, wutar rikita-rikitar siyasa musamman a cikin jam'iyyar shi ta ruru boko haram ta kai hare-hare a arewa maso gabashin najeriya kudu kuma ga tsageru A gaskiya dai kasar ta fada cikin rikita-rikita ko in ce daru, wanda ya sa wasu suka dinga cin karensu ba babbaka a kasar suna faɗin ai mutawaru. ke dai kuma dawowar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta sa wasu 'yan ƙasa na ta faɗin ƙasar za ta gyaru, har ma cewa suke ai gyara gurin Buhari kwace gori ba ne kawai hannun kuturu. Kenan tsarin tsarkake tsamin tsaro da tsiyatsiyar da aka yi wa ƙasar zai bar hannun wasu tsiraru. su kuma masu sukuwar sukar shugaban ƙasar kaga ai yanzu dole ne su yi shiru. ya yi bayani dalla dalla da daga yadda yake ganin haɗin kan ƙasa da mm, mulkin ai na kasa rike eh, dan eh, tsamin tsamin na rike dan bindin bazar dukiya ai inda dai Hausa ce na gaya miki ko <laughs> bar bushe da bagauda sun san da dan ya <laughs> haka ne a gaskiya kam aiki jana jiran shugaba Buhari musamman ta bayan tsaro tsaro musamman mm. haɗin kan ƙasa yana da matukar muhimmanci sai kuma ina ganin dan iya ko baka yi da abin da yake cewa ba idan ka mm. ji wannan tsaba Hausa ina ga zai canza maka akadanta da ni <laughs> to yanzu kuma sai masu fashin bakin lamuran siyasa amma da farko ga kaɗan daga bayanin shugaba Buhari. a shekara ta dubu biyu da uku a shekara bayan na shiga harkokin siyasa, marigayi Odumego jiku ya same ni har gidana a garinmu Daura. inda muka yi kwana biyu tare muka kuma raba dare muna tattaunawa a kan matsalolin najeriya da kuma makomarta inda a ƙarshe dai muka yanke shawarar cewa dole ne najeriya ta ci gaba da kasancewa ƙasa ɗaya da al'umma ɗaya ba tare da warewa ba haka zalika ba za mu yarda wani can ya bullo ya dasa matsala a ƙasar ba bayan al'amura sun kaure ya kauce ko kuma ya tsallake ya bar ƙasar ya bar wasu da alhakin dawo da zaman lafiya kowane ɗan najeriya yana da damar zuwa duk inda ya ga dama ya zauna domin ci gaba da rayuwa a cikin ƙasarsa. To jawabin da muka dan tsinko kenan daga cikin jawabin da shi shugaban Najeriya Muhammadu Buhari bayan komawarsa gida daga jinyar da ya je a kasar Birtaniya. Hmm. To da fatan shi ne kuma za a biyo mu tiryan tiryan domin a je mun yi fashin baki ko kuma masu fashin baki su farfasa mana abin da suka fahimta daga cikin jawaban da mutum biyu muke da su amma ɗayan kamar ya dan zami alai ana sake laliban shiga ɗayan. Hmm. Salamu alaikum. alaikum salam wa to da wa muke tare a cikin shirin yau da gobe Sa'idu Usman Gombe sunana daga Najeriya. To, barka da shigowa. <laughs> To, to Malam Sa'idu kafin a lalubo yawa mun gode sosai to kafin a lalubo abokin tattaunawar taka da farko menene kungiyoyinku suke yi akai ko kuma kungiyar nan da kake kun kafa Ah, ita wannan kungiya sunanta kungiyar samar da zaman lafiya domin wanzar da zaman lafiya da 'yan Najeriya da makasa baki daya. Wato a turance aka ce mata Association of Peace Initiators in Nigeria ah, wanda takenta shine Nigeria First. Hmm. Nigeria First abinda ya sa muka kirkire ta a wannan take shine dukkan bambancin da ke tsakanin mutane na yanki ko bambancin addini ko bambancin harshe. ko bambanci na addini to ka mm. fara kawo najeriya a farko tukuna kafin kai la'akari da dukkan bambance-bambancen da ke tsakaninku a matsayinku na al'umma 'yan najeriya mm. to wannan shi ne makasudin samar da wannan kungiya ta association of peace initiatives in nigeria a tin mm. da muke matake da five ah, nigeria Nigeria one. Mm. Ah, kuma mm. bisa la'akari da duba da abubuwan da suke tasowa wanda yana da haifar da barazana irin ta tsaro mm. da rashin samar da zaman lafiya a ƙasa da 'yan ƙasa ya samu ta ƙirƙiri wannan tafiya kuma mun ƙudiri aniyar za mu yi kamfe domin yada wannan tafiya don a tabbatar da an zauna lafiya an zauna a dunkule a matsayin ƙasa ɗaya al'umma ɗaya. Wannan ita ce manufarmu ita ce hadafinmu kuma allah cikin rahamata a satin da ya gabata kuka kaddamar da wannan kamfe din a jihar katsina wanda mai martaba sarkin katsina shine uban kungiya na wannan tafiya da muka ɗauko kuma allah cikin rahamarsa ya karbi wannan tafiya da hannu biyu ya sa mata albarka kuma da yardan allah yanzu mun shirya za mu zaga dukkan yankuna na ƙasar nan domin hmm. tabbatar da cewa an samu zaman lafiya mai dorewa a cikin al'ummar Najeriya. Eh to amma yanzu misali lokacin da kuka ji jawabin shugaban kasa da ya zo bayan ya koma Najeriya yake magana akan haɗin kan kasa to ya kuka ji kenan a ranku tun da gashi kamar ya sara akan gabar da kuke so. Wato lokacin da shugaban Muhammadu Buhari ya gabatar da wannan jawabi nashi a takaice Hmm. wato sai muka ji kamar ma abin da muke yi ne kawai ya daura a kai hmm. saboda lokacin da ya dawo da wannan jawabi da ya yi daidai da dama abin da muka so mu daura kasa a kai da kuma 'yan kasa hmm. bambance-bambancen da ke tsakanin al'ummar kasa musamman mutanen kudu da arewacin najeriya wani abu ne wanda ya samo asali tun can can can tale tale mu da muke da shekaru arba'in da yan kai ba mu ga abin da ya faru na wancan ba sai dai tarihi muka riska to ba mu fatan wannan abu na yaƙe-yaƙe ya sake faruwa a wannan ƙasa mm-hmm. domin ga duk da aka samu yaƙe-yaƙe a ƙasa to ba a samun wato ci gaban arziki da kuma wanzuwan zaman lafiya mm. idan ka kalli ƙasashe da suke makotaka da mu waɗanda aka samar da wato rabe-rabe da kuma haifar da yaƙe-yaƙe za ka tarar da har yanzu da su farfaɗo ba tattalin arzikin siyasa gayyara mutane sun kasa samun muhallin da za su zauna mutane ba su samu ilimi ba mm. mutane ba su samu abin da za su rayu a shi mm. wannan ya sa ba ma san irin wannan abin ya faru a wannan kasa ta mu. Eh, mm. to, to Maryam tana tambaya ne kafin kamun katse miki hanzari. a ah, ko ina karanta wani abu ne eh. yanzu. Akwai wasu eh, jam'iyyar PDP da ke cewa wai jawabin sa ai bai ma wani zo da wani abu sabo ba da zai kara mutane kwarin gwiwa me zaka ce ga wannan? ni abin da nake so in babu shawara gaba ɗaya matsayin matsayinmu na 'yan ƙasa abin da ya shafi harkar tsaro karka kalli jam'iyya karka kalli ɓangare karka kalli maganan addini mm. zaman lafiya abu ne wanda ya shafi ɗawainiya na kowane ɗan najeriya saboda haka a jam'iyyar pdp da wannan kalamai da ta yi mm. gara a ce ta yi fatan yadda za ta ba da shawarwari ta yadda za a samu haɗin kan ƙasa kuma a kara ba shi shugaban kasa shawara goyon ba a kara ba shi shugaban kasa goyon baya ta yadda zai ci gaba da samar da hanyar da za a ci gaba da samun na zaman lafiya a kasa. wannan shine abin da nake so in ba ita jam'iyyar pdp da ma sauran jam'iyyun da suke cikin gida najeriya ko da za ka yi adawa to kai adawa kan wani abu da ya shafi a rigidin neman kujerar mulki amma idan an hau kan kujera kai shugaban kasa ya zama na kowa kuma duk abin da zaka faɗa kar ka faɗa abin da ya shafi jam'iyyar ka kawai mm. ka faɗa abin da ya shafi ci gabar ƙasa domin ƙasar tana gaba da kowa shi yasa dama a farko na ce mm. shimfiɗar wannan take namu shine Najeriya mm, Najeriya da farko a farin fari bambancin ko kuma jam'iyyar ka ta siyasa eh, to a eh, injiniya ce an same shi ɗayan kafin safina ta tambaye ka bari mu mai barka da shigowa assalamu alaikum Jalal Falal Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu malam kamara. To barka da shigowa shigowa. Da Maryam. <laughs> Ni ma dai tambaya ta. Tare da abokan aikinka. To da to bari Safina za ta tambayi Sa'id Gombe kafin mu dawo gare ka. Mm. Ni ma dai tambaya ta din akan dai abinda dai yan adawa suke cewa ne akan Um, wannan din shugaba Buhari mutane na mm. cewa wai da ya dawo ana tunanin yadda talauci da yunwa da waye suka yi wai bai yi maganar su ba mm, to a ganin ka yunwa da tsaron kasa wani yafi eh yawa to kaji Sa'idu Gombe Hello? To, to, shi mm. ai za a iya eh. yi ma shi Jalal, amma da eh. farko kafin ka amsa wannan tambayar Jalal. Yau, oh, to, hello, kana jin mu? Malam Kabir ji muna jin ka yawa to ka ji tambayar kotu an sato he mu je wurin Jalal. Wadda ba shi eh, lokaci shi ma. Wato abin da ya shafi matsala ta yunwa da talauci dukkan abubuwa ne waɗanda suke da alaka da wato shi ma barazana ta tsaro. Mm. Amma abin da ke muhimmanci da za mu lura da shi shine wato abubuwan da suke tasowa tsakanin bangarorin na Najeriya guda biyu, mm. ma'ana bangaren kudu da kuma bangaren arewacin Najeriya. Mm. wayancan suna hankoran suna so a raba ƙasa saboda kabcin da su kansu al'ummar arewacin najeriya kuma wasu da cikin mutanenmu na arewacin najeriya su kuma hmm. suna ba da wa'adin cewa mutanen kudu tun da sun nemi a raba ƙasa to su kwashe kayansu daga arewacin najeriya su koma wancan ƙasa hmm. to wannan kalma ba ta yiwuwa cikin sauƙi gaskiya dole idan za a yi wannan to sai an samu tarnaki na tsaro matsaloli sai sun faru sai an haifar da abubuwa waɗanda kan kowa ba zai so ba to wannan ne yasa kokarin jawo hankalin duka bangaren guda biyu hmm. da mu yadda cewa najeriya ita ce a gaban mu hmm. kafin mu kalli abin da kuma ya bambance bambancin da ke tsakanin mu mu zauna sai mu sasanta shi hmm. saboda haka sauki da yunwa da komai yana da sauki a yanzu fiye da a ce an samar da yaƙi. saboda yaƙi zai iya dama dukkan wani lissafi na kowa hmm. za a samu talauci a cikin shi za a samu yunwa a cikin shi hmm. za a samu rashin muhalli a cikin shi abubuwa za su kusa bare ga baki daya hmm. za a lalata dukkan tattalin arzikin kasar da kafin a ce an farfado da shi zai zama akwai wahala babu shakkar yunwa barazana ce to amma mu fara samun zaman lafiya tukuna ta yadda za mu zauna a matsayin yan uwa ɗaya al'umma ɗaya sannan abin da zai biyo baya na maganar abinci da kuma mm. kau da talauci shi kuma sai biyo bayan wannan. Wato kar a ruga ana gudu ana cin mm. abinci a guje. <laughs> Yau wato wannan shi ne abin da ba ma. To bari mu koma ga Jalal Bala. Inda eh. daga lokaci eh ina ji amma bari mu dan koma ga Jalal Falal saboda kan layi ya eh. mai tutsu ba mu magana da shi ba to malam Jalal kai ma eh, tambaya ta nima kamar duka akan wannan ne mm. um, an ce dama jawabinsa kamar ya fi mai da hankali ne akan haɗin kan ƙasa amma bai ce wani abu sosai ba game da tattalin arziki da ke hanyar yana cikin wani hmm. hali me yasa kaga haka hmm, musamman ga su jalal falal dama yan hmm. siyasa ne eh. matasa masu jini a jika <laughs> ah, alhamdulahi kamar yadda muka riga muka sani mm. kamar yadda shi kuma sa'idu gombe ya bayani mm. wato al'amari na gudanarwa wanda ya shafi ƙasa babu wani abu wanda ake samun nasarar shi dole sai ita ƙasan ta kasance a dunkulalliya wato dunkulalliyar ƙasa ƙwara ɗaya mm. sannan kuma akwai zaman lafiya a wannan ƙasan sannan shi ne a daidai wannan lokaci al'amura da suka shafi tattalin arziki za su fara bijirowa. Ba wai batutuwa kawai waɗanda suka shafi tattalin arziki kaɗai ne shugaba Muhammadu Buhari bai taɓo su ba. To, akwai dalilai da dama da ya sa sai an samu ƙasa ta zauna a matsayinta na ƙasa ɗaya dunkulalliya. Duba da la'akari da yawancin tsaro na ƙasan a daidai wannan lokaci suke ta kiraye-kiraye na ɓallewa. da dai mm. sauran abubuwa da suka shafi magana na tsaro wanda ya shafi ta'addanci da dai sauransu. Mm. To wajibi ne a matsayin shi na shugaba ya tabbatar da cewa an samu ingantaccen zaman lafiya a ƙasan. Mm. Ƙasan ta zauna da ƙafafunta a matsayin Najeriyan da muka sani ƙasa ɗaya dunkulalliya sannan za a fara magana na tattalin arziki magana na ci gaba waɗanda suka shafi ayyuka na raya ƙasa da dai sauransu mm. duk waɗannan abubuwan ba za a samu nasararsu ba sai an samu zaman lafiya sannan ita kuma ƙasan ta ci gaba da gudana a matsayinta na najeriya ƙasa ɗaya dunkulalliya sannan za a fara tunanin waɗansu abubuwa za su biyo baya. Eh, to ba wai mm. gaba Muhammadu Buhari mm. ya damu da maganan tattalin arziki ba ne a'a mm-hmm. amma abin da yake gaban shi a daidai wannan lokaci shine a tabbatar da Najeriya tana wanzuwa tana gudana a matsayinta na dunkulalliyar ƙasa wanda kuma take zaune da hmm. zaman lafiya in ƙasa suna gudanar da al'amuransu ba tare da barazana ta tsaro da dai sauran abubuwa wanda shugaban ƙasa ya zayyana a jabe shi eh, da 'yan ƙasa ba. Eto, eh Jalal, ku ne kuke ganin cewa ko 'yan siyasa matasa masu tasowa nan gaba wanda kuma daga na gaba kuke ake gane zurfin ruwa dama. Wasu suna ganin cewa waɗannan abubuwa da suka tabarbare na maganan tsaro, maganan tattalin arziki da abubuwa da yawa suna zargin cewa wai sun faru bayan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bar Najeriya zuwa jinya. Cewa ai wato zaki ya ɗan eh, shiga cikin ɗan duhu haka saboda haka kuwa sai yake ta abin da ya ga dama. Shin kun yarda cewa ku masu fashin baki da al'amuran kuma siyasa cewa rashin buhari ya tabarbarar da al'amura a cikin kasar ko ba a ganin idansa to alhamdulillah kamar yadda dai muka riga muka sani shugaban kasa muhammadu buhari shine shugaban kasar najeriya kuma gabanin tafiyan shi ya hannanta ragamar jagorancin kasar nan ga mataimakin shi wanda rahotanni da suka fito daga fadin shugaban kasa bayan tafi shugaba muhammadu buhari yanda mataimakin shugaban kasa wato mukaddashi farfesa shi banjo. ya ja akalan kasan ya nuna cewa tamfi ba a samu kifi ba saboda yana aiki kan ciki kan karfi wajen ganin cewa ya cike giɗin da shugaba muhammadu buhari ya bari to alal hakika waɗannan ƙorafe korafe san babu yadda za a yi a raba su da harka ta siyasa akwai waɗanda suke ganin cewa kasancewan shugaba muhammadu buhari a najeriya shine irin wannan matsalolin suke aukuwa waɗansu kuma suna da ra'ayin cewa da zaran ya abarakan ya tafi kula da lafiyar shi nan ne ake samun irin wannan taɓarɓarewan al'amura a ƙasan amma tsakani da allah abu ne da ya kamata mu tsaya da aka bi da shi yawancin irin waɗannan abubuwan za mu iya cewa tun kafin zuwan jam'iyyar apc wato amsan gwamnati a hannun jam'iyyar pdp ana samun irin waɗannan matsalolin amma abubuwan a yanzu kamar yadda muka sani muka hmm. sani suna ƙara ƙaruwa suna ƙara taɓarɓarewa kuma shi shugaba muhammadu buhari a kowane lokaci yana ƙoƙarin ya ga cewa an magance matsalolin nan an kawo iyakansu a daidai wannan lokaci. Mm. To ina so in tabbatar maka da cewa wannan al'amari ba shi da nasaba da cewa sai shugaban kasa Muhammadu Buhari baya nan ne al'amuran suke kara tabarbarewa. Duk so, da cewa akwai siyasa da yake faruwa. Malam Sa'idu Gombe. Na wato eh, eh, Hello Malam Jalal. Yau saboda lokaci bari mu dan koma wurin Sa'idu kaɗan. Eh ni Malam Sa'idu Gombe tambaya um, tun so nake in mu ji cewa menene kuke tsammani tsammanin cewa wannan kungiyar ku me eh ko ma misali dawo Buharin ma misali eh, kuke fata ku gani daga cikin kungiyar ta ku da kuke da ita mm. amma fa bai wuce minti ɗaya kake da shi ba ko mu sakan talatin. <laughs> Eh. Fatan mu dai shi ne kan da shi muka shi shugaban ƙasar Najeriya ya ba da umarni cewa waɗannan hafsoshin ah, tsaro na ƙasa mm. su tattara kayansu daga inda suke su koma maiduguri da zama domin su mm. tabbatar da cewa an samar da wannan dawwammamen tsaro a wannan yanki mm. saboda wannan yanki shine inda aka fara samun wayannan matsaloli mm. jami'an hukumar yan sanda da kuma jami'an farin kaya su kuma suna da kalubale musamman abin da ya shafi rashin tsaro na satin-satin al'umma da ake yi ana garkuwa da su to duka waɗannan shugaban buhari ya kamata ya ƙara ido kwarai da gaske ya ƙara ganawa eh. da wayannan tsaro to dakikokin malam sa'idu usman sun kare <laughs> <laughs> to mun gode sosai sai mu ce bari kai mu sallame ka sai Allah kai wani lokaci bari mu mm, koma ga jalal yawwa to jalal falal kai ma me a takaice cikin dakika talatin din me me kake so ka ko kuma kuke sa ran gani daga shi shugaban kasa yanzu ya mai da hankali sosai bayan maganar tsaron da ya To alhamdulillahi shugaban kasa Muhammadu Buhari dai ya yi magana ta tsaro sannan kuma ya yi magana kan Najeriya za ta ci gaba da gudana a matsayin kasa ɗin dunkulalliya. To amma ni ina so har ila yau shugaba Muhammadu Buhari ya mai da hankali akan majalisar zartarwar shi. mun tabbatar da cewa waɗanda aka ba su mukamai na ministoci mm. da yawa daga cikinsu kafin a ba su waɗannan mukaman ba wai ya san su bane mm. to amma 'yan najeriya shi shugaba muhammadu buhari kawai suka sani kuma shi suke da yakinin ganin cewa zai cire najeriya akan halin da take ciki a daidai wannan lokaci to yana da kyau mm. shekara biyu shekaru biyu yanzu da aka kwararo ya tsaya ya nazari ya ga a cikin majalisar zartarwar nashi su wane ne Buhari irinsa Mm. To ai to mun gode Malam Jalal Fala lokaci ai lokaci <laughs> yayi sai dai wani tuko Malam Jalal. da bayani eh, ga wani Ibrahim Kainuwa ya ce eh. ina kira ga shugaba Buhari da ya sa ido sosai akan maganar makiyaya da manoma musamman abin da ya faru a yankin Mambila na karamar hukumar Sardauna na jihar Taraba domin ganin an sasanta kenan ko ko eh. kuma an yi abin da ya dace. Mm. Dole nan zamu dakata saboda lokaci ba zai daga mana kafa ba yanzu a madadin. Maryam Bashir Bugaji. Safinatu Sodangi. sai kuma Daniel Brown wanda shine ba da umarnin shirin sai injiniyan mu ne Mr. Shank sai wanda ya hada mu a shafin Facebook wato Ibrahim Jarmaini Usman Ahmad Kabar a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairi ya kuma ba mu ci gaba a ko ina muke a duniya. Masu wasanni ba ta kyale ba, 'yan wasan kwallo ba ta manta ba, wasan kokowa ba ta mance ba, wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta